الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوم الشاء أشرمكو أرجي في جلال أشرم بيو جوة رمضان shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da takwas hijiriya wanda shi ne ya dace da goma sha nawa sha bakwai sha takwas sha tara sha bakwai to sha bakwai ga watan shida shekara ta dubu ɗaya da ɗari shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a littafin turawa yau za mu tsora kan abin da muka fara na bayani akan matan annabi matan daraja matan ɗaukaka yau za mu tattauna akan mace macice guda ɗaya kuma za mu yi ƙoƙari mu gama in allah ya sa yadda mai suna zainab binti kuzaima zainab binti kuzaima allah ya yarda da ita kamar nan in hizba su haɗa mun takarduna zainab binti kuzaima abin mamaki ita wannan matar abin da ta shahara da shi mutunci da kyauta da sadaka da son miskinai musakai mace ce wacce take take tara irin masu rauni a gidanta sai ta ba su taimako ita ba abin da ta shahara da shi sama da wani اشتهرت بالمعروف والإحسان ita ce matar annabi alaihi salatu wassalam da ba ta daɗe tare da shi ba in an tambaye ku wace mata ce ba ta daɗe da annabu ba ta rasu ko shekara ɗaya ma ba ce ba yan watanni kaɗan ma ko ma ƙasa da haka a wata riwaya za mu yi bayani dalla-dalla imra'atun wusifat bi annaha taqiyatu الصالحة المؤمنة البارة المجاهدة الصابرة زينب أم المساكين أم المؤمنين an sifanta ta mace ce mai tsoron Allah mace ce samiha mu'mina mai bin Allah mujahida mai haƙuri uwar miskinai haka ake ce da ita uwar miskinai saboda kan duk matan annabi gaba ɗaya ba wanda ya kai ta taimakon miskinai duka har su da aka yi bayani su aisha ba su kai zainab bintu kuzaina kuzaima taimakon miskinai ba babanta sunansa kuzaima bin haris ibn abdullah ibn amr ibn abdi manaf ibn hilal ibn amir ibn sa'fa'ata kuma ana ce da ita alhilaliya alhilaliya al-qurashiyya al-makkiyya yar makka ce ba qurayshiya kuma yar makka idan an zo maganar dangantakanta ta wajen mahaifiyarta kuma malamai suna faɗa daga cikinsu akwai ibn abdulbar allah ya masa rahama